yau kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da wannan rana fata yan uwa suna cikin koshin lafiya to muna muku fata alkhairi barkamu da wannan rana insha Allah ya umma yau ma kamar kullum muna dauke da wani sirri mai matukar amfani kamar yadda ku ga mun dora akan cewa idan ka karanta wato ainihin wannan sirri na salatul fatihi idan ka karanta shi bi iznillahi za ka samu budewar arziki wato ainihin idan gari ya waye insha Allah za ka samu wato ainihin kyautar da za a yi maka ko kuma a baka wani abu wato ainihin na alkhairi alkhairi insha Allah ko kuɗi ko kuma wani abu insha Allah idan kai wannan aiki kenan to idan ya kasance zuwan ka nonin gidan Asar Road BN ji na maka barka da zuwa na gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna rawa ta sama kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allah zai shigo maka yanka ka tura yan wado ma domin amfana da wannan sirri yanda zaka ana so ka tashi karfe sha biyu na dare ake so ka tashi ka yi alwala ka zauna akan da duma sai ka fara karanta salatul fati ka karanta shi ka karanta ta wato ainihin kafa wato ainihin za ka karanta ta ne kafa ɗari kafa ɗari za ka karanta ta daidai kafa ɗari daidai za ka karanta ta idan ka karanta da niyyar Allah subhanahu ta'ala ya wato ainihin baka abin alkhairi kuɗi ne ko kuma menene wato ainihin idan gari ya waye kenan insha Allah ka daure ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri za ku sha mamaki matuka idan kuka yi wannan aiki alamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima